alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina muhammadin ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man uh, alhamdulillahi yau uh, za mu kawo ƙarshen wannan karatu na tafsir suratul fatiha wadda kusan an ma zo uh, tafsirin kamar da a cikin wannan littafi na madarijus saliki bain manazil iyyaka na'budu wa iyyaka da bil qayyim al ah, abin mamaki kamar yau aka fara azumi gashi mun fara wanzo gangara gangarar ma ta kusan zuwa ah, ƙarshe ta kusan zuwa zamiya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karbi ayyukanmu na alkhairi ya kuma yafe mana abubuwan da muka yi na kuskure ya samu a cikin da aka a wannan wata ya gafarta wa mu da mahaifanmu da kakanninmu da malamanmu da shehunanmu shi malami da ya littafi na farko manazir sa'irin abu ismail harawi da wanda ya sharhi ibn qayyim al-jawziya Allah ya ba su ladan aikin da suka yi abin da suka yi daidai Allah ya ba su lada da suke da kuskure Allah ya yafe musu mun yi yakacin kokarin mu mu bi bayanin kamar yadda zuwa littafi tare da tambihi akan abubuwa da muke gani suna bukatar a musu tambihi ko istidraki. To kafin mai karatun yau jiya mutane sun ta kira na ni ba na kan social media an buga labari an ce na ce da abubuwa da suka shafi kamar satar kudin gwamnati ko corruption da sauransu eh, illar su ta fi illar zirbai irin caca da luwaɗi da zina eh, wannan maganar ba a eh, wannan karatu na yi ta bar madarjusa da ke amma tabbas tana cikin amsa da na bayar a cikin lacca da na bayar jiya da safe a wani wata lacca da na yi wa mutane da fola adiola ya shirya to sau da yawa ba na son na fita daga harkar karatu ko na ba da amsa akan tambayoyi ko na yi raddi akan maganganu saboda lokacin awa ɗaya ne amma tun da yau ranar ƙarshe ce zai kyau kuma gaba ce aka samu ta bayanin waɗansu abubuwa na farko abin da ya kamata a fahimta Shi ne mutane da yawa suna karatun fikihu ba sa karatun usulul fiqhi ba sa karatun makasid na shari'a wannan dukkan fannoni ne na ilimi na karatu shari'ar Allah ya saukar da ita saboda waɗansu manufofi makasid wanda malamai sun tsaya sun yi bayanansu wanda abin da aka gina su a kai shine wato kula da abin da yake maslaha da kuma ije abin da yake mafsada ko barna su maslahohin nan da ake kula da su da barnan nan da ake kula da su daraja-daraja ne hawa-hawa ne saraka misali akwai maslaha ta darura ana cin su daruriyat suke cewa hamsa da addini da hankali da addini da rayuwa da hankali da zuri'a da dukiya wasu kuma suka na shida suka ce mutunci wato saraka addinu wal nafsu wal aqlu wal nasalu wal malu wasu kuma suka ce wal irdu wannan na darura waɗanda idan aka rasa su an rasa rayuwa ko an rasa addini ko an rasa dukiya gaba ɗaya akwai da suke na haja na bukata waɗanda idan ba a same su ba za a sha wahala amma za a rayu kuma abu bai gama lalacewa ba akwai da suke na ƙara jin daɗi ne ko ƙara kyautatawa da tasiniyatu duk wannan malaman usulul fiqh sun san su to ita kanta maslaha ko mafsadan an kalle su akwai maslaha da ta tsaya akan mutum shi akwai wacce ta ƙetare shi ta shafi shi ta shafi waninsa ana ƙaddamar da maslahar da ta shafi al'umma gaba ɗaya kan maslahar ta shafi waɗansu keɓantattu ko ta shafi mutum shi kaɗai haka barna barnar da za ta shafi mutane da yawa ana ƙaddamar da ita akan ije ta akan barnar da za ta shafi mutane kaɗan duk waɗannan in aka duba littafi kamar littafin Izzuddin Abdulsalam da ake cewa Kawaidul Ahkami za a koyi waɗannan abubuwa da yawa to maganar da aka yi jiya kuma kamar da cewa a karatun jiya bane a wajen lecture ne ah, da aka yi tambaya ana tambaya akan yadda ake samun rashin kwanciyar hankali alhali ana cikin ah, addini mutane suna sallah suna nuna zahiri suna yin ibada amma kuma ake samun barna iri-iri to bayanin da muka yi kuma ba sabon bayani bane duk wanda ke duba rubutuna tun 1999 2001 zai gane cewa wannan matsala ce wacce na daɗe ina magana a kanta a lokacin da aka fara shirya arewa za a zo misali mutum ya yanki saniya a ce masa wasari ko wasari ka kawo aidiyar kuma ya dace wajen gebe aka yanke hannunsa amma waɗanda suka yanke masa hannu su suna kwasar miliyoyi miliyoyi na dukiyar jama'a wanda ya kamata a ce an yi amfani da wannan miliyoyin a sa mutane makaranta a gina musu asibiti a tsare musu lafiyarsu a samu musu sana'a idan mutane a lokacin ba su gane me yasa muke faɗa da irin wannan fahimtar ta shari'a ba yanzu sun gani kowa ya gani wa'annan jihohin da aka dinga zuwa ana yanke hannun barawo amma ba a mai da hankali kan ilimi da kiwon lafiya da sana'a ba sun fi ko'ina ina tashin hankali a Najeriya a yanzu. Nan ake samun 'yan fashi da makami, nan ake samun bandits, na ake saka wace illa ce tafi. Illar wannan wanda ya saci saniya ko illar wancan wanda ya kwashe dukiyar jama'a. Wanda ya saci saniya ya cutar da mutum ɗaya mai saniya. Wannan kuma abin da ya kwashe ya hana yara ilimi da kiwon lafiya da sauransu ya jefa al'umma cikin musiba. a kan rashin rikon amana na shugabanni da dukiyar jama'a da yin abin da ya kamata a yi za a samu wani addinin ma ya zo yau ya gina makaranta ko asibiti ka ji 'ya'yan musulmi su zama kiristoci a kan irin wannan aikin yara suke zama barayi su zama 'yan daba su zama 'yan fashi a kan irin wannan eh, eh, rashin eh, mai da hankali a kan abin da yake haƙƙin al'umma ya jefa arewacin najeriya cikin halin da muke ciki a yanzu saboda haka ita illa mutum ya je ya yi zina ko ya yi luwaɗi ko ya yi caca ko ya sha giya kabira ne babban zunubi ne amma kansa ya cuta amma mutumin da zai je ya kwashe dukiyar al'umma bayan cutar kansa da ya cewa ya ci amana ya cutar da al'umma kuma cutar da bata da iyaka wato in ana wannan tawazun ana dubawa cewa wannan mafsada ce amma wannan mafsada ce Hasa, kuma ita mafsada amma ta fi mafsada khassa illa kamar yadda maslaha amma ta fi maslaha khassa amfani za a fahimci me nake nufi da wannan maganar da na yi a jiya a wajen wannan lacca cewa waɗannan eh, laifuffukan da mutane suke yi kansu suke cutarwa amma waɗancan laifuffukan da suka shafi al'umma ga abin da suka haifa mana shi yasa za ka ga ana yin sallah ana yin azumi ana yin zakka ana yin hajji amma saboda waɗannan abubuwan ga shi an samu rashin kwanciyar hankali a ƙasa da tambaya akai akan social disorder to irin abin da aka saba yi ne a Najeriya idan mutum zai magana wannan lecture da tambayi da amsa awa biyu ne wani ne ya shiga ciki an yi awa biyu ya samu wata magana guda ɗaya ya ɗauke ta bai bayani ba ya tsaya ya dinga yaɗa ta ina fata mutane sun fahimta kuma duk wanda yake son fahimtar yadda ake tartibi na misali da tartibi na mafasid da yadda ake kaddamar da wannan akan wannan yadda ake kaddamar da zarura akan jihaja, haja akan tasiniya amma akan hasa ya duba littafi na kawaid musamman wannan littafi na izzuddin ibn abdussalam sultanul ulama qawaidul ahkam fi masalihil anam To magana da muka shiga a jiya inda za mu ci gaba da karatu don yau magana za mu yi a takaice saboda ƙoƙarin kammalawa. Magana da muka fara jiya ita ma an yi magana kusan irin wannan da Ibn Qayyim ya yi magana akan cewa zunubai da laifuffuka na zuciya sun fi Um, nauyi akan zunubai da laifuffuka na jiki ga ya kawo misalai na zunuban zuciya waɗansu kafirci ne waɗansu sako waɗanda suke abubuwan suke haramun akan zuciya ya ce kamar girman kai da riya da ujubu da hassada da gafala da munafinci ya ce kuma a cikin waɗannan abin da yake haramun akan zuciya ya ce akwai abin da ke kafirci akwai abin da yake ah, sabo kafirci kamar shakka ko munafunci ko shirka ah, Ko sannan sabo kuma akwai kabaya da akwai manya da ƙanana ah, manya kamar riya kamar ujubu kamar kiburu kamar faharu kamar yanke kauna daga rahamar Allah kamar yanke kauna daga tausayin Allah Uh, kamar um, uh, amincewa da shirin Allah kamar farin ciki da abin da yake samun musulmi na bacin rai da cutarwa kamar hassada gare su akan abin da Allah ya basu kamar san um, a samu alfasha ta cikin musulmi da sauransu Ya yi wayannan bayani daga ƙarshe da ya kawo wayannan muharramatu sai ya ce allati hiya ashaddu tahriman min zina wa shirbil khamri wa ghairihima wa ghairihima min al-kaba'ir yace waɗanda haramcinsu ya fi tsanani akan haramcin zina da shan giya da da waninsu na cikin manya-manyan kaba'ir wanda na zahiri to me yasa abin da yake haramun na zuciya ya fi haramun wannan na zahiri dalilai da yawa na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ya faɗa cewa ita zuciya ta ce ita ce sarki Gabobi binta suke ya ce akwai tsoka a cikin jiki wadda in ta gyaru jiki ya gyaru in ta baci jiki ya baci saboda haka abin da yake shine yake sarrafa komai shine asalin komai to ya fi shi muhimmanci saboda tsarkake zuciya ya fi amfani a kasar kiyaki. aiki na su yawancin muharramatu na zuciya idan aka bi su asali za a ga saɓo ne wanda ya shafi usulul dini wani abu ne ma wanda ya shafi wato cikak imani ko kuma imani da sunayen Allah da siffofinsa da ayyukansa da kuma yadda da su yanzu misali riya mutum ya yi aiki saboda mutane wanda saboda shi Ubangiji ya yi wato ya wa munafukai mummunar eh, azaba yana cewa eh, eh, yana cewa ina munafiki na yi hari una laha wa huwa hadi ohun wa kamu ila salati kamu kusala yura una nasa wa yadda una laha illa kalila munafukai suna ganin za su yaudarar Allah hmm. Allah kuwa shi ne yake bar musu da yaudara suna in suka tashi eh, in suka tashi sallah ba sa tashi sallah sai akan kasala suna yi dan riya don mutane su gasu suna sallah amma babu Allah a zuciyarsu wa'annan mutane ne fa Allah yewa eh, eh, alƙawar cewa su za su kasance fiddarkin asfali minan nari a cikin wutar jahannama munafukai suna ƙarƙashin kafirai ba su da suke cin daraki na can can can ƙasa a cikin wuta da kafirai da mushrikai na zahiri dukkaninsu suna sama da munafukai waɗanda a zahiri sun nuna suna aiki aikin kirki amma zuciyarsu babu kyau me yasa aka yi musu haka saboda riya nau'i ne na shirka ibada suka yi don mutane ba don Allah ba kaga wannan ya shafi usulul dini ba abin da ya shafi furu'a ba ne. haka yanzu girman kai kana jin kai wani ne Allah ya baka wani mukami ko Allah ya baka kuɗi ko Allah ya baka wani matsayi ka ɗauki girman kai ka sa a kanka ka ne mutane kallon banza kana ganin su ba su isa komai ba ka ga mu kawai muna ganin mutum laifi yake amma laifin da ake wa Allah ka ga na farko baka yadda cewa Allah ne baka ba kai ba kake wa kanka wannan ba in ka san Allah ne ya maka wannan ba za ka girman kai ba kaga wannan kafircewa da cewa Allah shine mai shine al-mu'izzu ko shine ar-razzaq kana gani kai kai ka zama kamar qarun inda ma to ala ilmi indi an bani wannan abakan ilimi na kai ilimi na kai wayancan kuma da bai ba su ba kana gani kamar san su ne baya yi kamar da Allah ya ce fa amma isar idan mubtalahu rabbuhu fa Ka kaga rashin fahimtar adalcin Allah rashin fahimtar wato wannan rashin imani da aikin Allah cewa Allah shi ne ya wannan ba kai ba shi yake kai ka girman kai ko ujubu kana ganin kai wani bawan Allah ne A'a kai baka ƙarya a kai baka shan giya kai baka zina kai baka luwaɗi kai baka kaza kana kallon wanda yake yi ka ne masa kallon wulaƙanci har kana ganin cewa ma wannan ɗan wuce ne wannan kaza wannan ba zai shiga rahamar Allah ba ka ne masa wani irin kallo kai ka manta cewa da ubangiji bai kare ka ba daga nafsinka bai kare ka ba daga shaidan da kai ma ka zama ka bar wannan maimakon ka tsaya ka gode wa Allah da ya kare ka shi kuma ka roki Allah ya yi masa afuwa ya yaye masa sai ka zama zuwa kake kana yawo kana yada shi saboda kai kana jin kai wani tsarkake ne ga duk wannan in ka duba asalinsu jayayya ne da wasu siffofi da ayyuka na Allah an shiga hurumin Allah subhanahu wata'ala saboda ba a san cewa kai da baka san cewa ba kai ka shiri kanka ba Allah ne ya shirye ka kaga rashin imani ne da wani aiki da su fada Allah to shi sa shi bil qayyim wayannan da ya faɗa ba wai maganar da suke kan layi kuma duk wanda yake karatu mai zafi ya san wannan cewa muharramatu na zuciya duk da cewa ba za a hukunci akan su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma kansa ya faɗa an aiko shi wakili zai hukunci akan abin da muka bayyana na zahiri abin da yake cikin zukatanmu wannan Allah shi ne wakili a kai. ba zai iya ba a shi dama ya hukunci ba duk da cewa an sanar da shi abuwa da yawa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi munafikan da su ci abu masa ya gansu ya san su da sunansu har ya sanar da ah, wani daga cikin sahabbansa to wasu daga cikin su amma bai taba bayyana su ya musu hukunci akan munafukai ba ne sai dai idan sun aikata wani abu a zahiri wanda ya zama za a kama su da wani aikin amma haka aka yi tafiya da su a yi sallah da su a ci abinci da su a yi aure eh, eh, eh, a su a yi mu'amala da su bai fito ya ce wane zuciyarsa ya rufe ya ɓoye munafunci ba sai kuma wanda Allah ya tuna wasi to saboda haka waɗannan maganganu kamar da na ce ni social media tun na je na <laughs> mu'amala da su saboda in ka ce zaka bi na farko zaka bata lokacin ka na biyu zaka tsaya kana magana da amma ina ganin eh, idan magana ce irin wannan wacce ke bukatar a bayani kuma a mutane ishara a inda ya kamata su ce su bincika su kara ilimi akan abu idan su kara fahimta sai a yi amma tabbas dukkanin maslaha wacce ta tsallake ka ta shafi al'umma ta shafi wasu kuma kuma gwargwadon yawan ma wanda ta shafa gwargwadon girma ta kuma gwargwadon kaddamar da ita akan wacce shafi mutane kaɗan wacce shafi ka kai kaɗai haka dukkanin barna wacce za ta shafi al'umma ga baki ɗaya to illata ta fi wacce shafi waɗansu eh, wasu eh, cutarwa ga waɗansu ɓangare ko wacce ta cutar da kai kai kai kaɗai ta cutar ka je kai kai cacar ka kai kai kai ta cutar tsakanin ka da ubangijinka ka ɗaga hannu ka nemi gafarar Allah Allah gafarta ku ka je kai ka ko kai luwadin ka da kai da wanda kuka yi ku daga hannun ku roki Allah gafara Allah ya yafi muku amma ka je ka ɗauki dukiyar mutane ko ka kashe mutum ko kashe al'umma ko ka jefa al'umma cikin yunwa ka jefa su cikin tashin hankali ka jefa su cikin masifa idan Allah ya yi maka gwamna ka tsaya wannan yana da muhimmanci idan Allah yau aka ce ya eh, maka gwamna ko ya baka wani shugabanci an ce yau kai ne gwamna a jiha ka tsaya ka ba wa mutane ilimi ka tsaya ka gina musu asibitoci ka tsaya ka ba su magani ka tsaya ka ba su tsaro ka tsaya ka kyauta musu rayuwa shine ibadarka ba ka je ka zauna a cikin ɗaki kana wuridi kana zikiri kana kiyamun eh, laili ba gashi yan masallaci malamai suna nan suna ce suna karantarwa suna kiyamun daidai ana tahajjud kai ka je kai ka gyara musu rayuwar su da za su yin wannan ita ce ibadarka idan kuma so kake ka zama liman ka je ka zama liman amma ba za ka je kana gwamna ka bar aikin gwamna kana aikin liman ba ko kana sarki ka bar aikin sarki ka je kana aikin liman ba saboda haka waɗannan abubuwan ya kamata mutane su fahimta ba ana faɗa ba ne kawai don eh, a ɓata mace ana faɗa don saboda rashin fahimtar waɗannan abubuwan rashin fahimtar makasid rashin fahimtar ƙawa'idul um, eh, ahkami da yadda ake tarjihi na maslaha um, da yadda ake kaddamar da daf'ul um, mafsada akan jalbul maslaha da yake kaddamar da maslaha akan maslaha da mafsada akan mafsada wannan shine ya jawo mana mutane kawai sai su mana haina mu bi su mu ce Allahu Akbar suna cutar da mu muna bin su kuma ga inda suka inda suka kai mu kamar yadda na faɗa wannan magana tun 1999 2000 2001 wanda ke karatun um, rubutu na sai da ake haka haka muka ci bugawa da wasu daga cikin malamai sai dai kawai yanzu da yake shekaru sun karu uslubi ya canza amma ra'ayin yana nan kuma fahimtar tana nan bata canza ba kuma har yanzu a kan ta muke eh, muna fata Allah ya shirye mu Allah ya fahimtar da mu to cikin a gurguje karasa eh, wannan tafsiri da muke na suratul Fatiha eh, Ubangiji shi Ibn Qayyim yake cewa waɗannan laifuffukan na zuciya waɗannan abubuwan na halaka yace inna ma tunsha'u min al-jahli bi ubudiyyati al-qalbi wa tarki al-qiyam biha babu abin da yake kawo su illa jahirci da ubudiyar zuciya da kuma barin tsayawa da ubudiyar zuciya mutum ya mai da hankali sai mutum ya mai da hankali da yawa akan sanin da na fikihu in kai masa maganar tsarki da alwala da wani irin ruwa ne Eh, mai tsarkakewa duk ya san wa'annan me ke gyara sallah me ke bata duk ya san wannan amma ibada zuciya a zo ba a santa ba ba kuma mai da hankali a kanta ba hmm. yanzu mutane sun karanta lahadari nan farkon hadari maganar ibada zuciya ne amma yawanci mutane sun karanta ta wuce a guje sai su shi kamar mukaddima ba sa abin da ya fara damu su eh, shine farallan awala guda nawa ne ko da sunnoninta da musahabbanta haka sallah abin da suka iya kenan amma farko wayannan maganganun nan na eh, zuciya abubuwan da ya ce Allah ya hana eh, ba a mai da hankali akan su da abubuwan da suke wajibi akan zuciya na cewa ka so dan Allah ka gidan Allah da abin aka hana ka na riya da ujubu da kiburu da hasada duk suka haramta duk waɗannan abubuwan Eh, su ya kamata su ma ibada ne na zuciya shi yasa azarin da kake gani ba karamin littafi ba ne karami ne yana cikin so karami ne dan karami a rubuce amma babban littafi ne kullum ina cewa ana ƙara girma a dinga koma ana karanta lahadari a fahimce shi waɗannan muharramatu na zuciya duk ya kawo su wannan abu da mulki mai yake faɗa lissa ce lahadari kuma eh, kuma ya ƙaddamar da su akan zancen tsarki da can awwala da can eh, sallah saboda ya nuna mana cewa wannan abin in gyaran zuciya shine farkon abin da ya kamata mumini ya mai da hankali akai. idan bai gyara ba to zai iya tashi aikinsa ya zama aikinsa ya tashi eh, eh, wato a mansura ya ce fa wazifatul iyaka na abudu alal kalbi qabla jawari wazifar iyaka na abudu tana fara tabbata akan zuciya tukunna kafin akan gaba ibada daga zuciya take farawa kafin ta fito waje in ka tashi sallah zuciyarka ce take bauta wa Allah Jiya-ka kawai bi yake dan ka doki goshinka ka kai shi ƙasa zuciyarka bace bace ƙasa ga Allah ba ba kai sujada ba ba kai sujada ba hmm. zuciya ya kamata kullum tana kaskantar da kanta koda kana miƙe kanka a tsaye zuciyarka tana kwance ga Allah subhanahu wataala wannan shine ibada ke yace wannan ibada na budu yace eh, wazifarsa yace alal qalbi qabla jawarihi fa idza jahalaha fa idza jahalaha wa taraka al-qiyama biha imtana bil abiyadadiha wala bud idan zuciya ta jahilci ibadan nan kuma ba ta tsaya a kanta ba to sai ta cika da kishiyarta idan baka san mai ikhlasi ba zuciya bata bace bace ibadar ikhlasi ba to za ta cika da riya in zuciya ba a koya mata tawadi'u ba to za ta cika da kibru in zuciya ba a koya mata sabur da rida ba za ta cika da sahatu in zuciya ba a gode mata yadda ba a godiya ba eh, godiya ga Allah ba za ta cika da hasada duk wanda bai cika zuciyarsa bai ilmantar da zuciyarsa abin da yake wajibi a kanta da abin da yake musahabbi a kanta ba don ta aikata kuma abin da yake makaruhi ko haramun ta kore to tabbas za a samu zuciyarsa ta cika da kishiyoyin waɗannan wajibatu da wannan mandubatu saka za ka gan su um, aikin su ga baki ɗaya a wajen Allah ya lalace kuma abin da um, babu albarka a cin abin da suke ma na zahiri yace wa bi hasabi qiyamuhu wa bi hasabi min addadiha gwargwadon tsayawar mutum da wa'annan ibada ta zuciya gwargwadon kubutacca daga abin da ke eh, eh, kishiyoyinta to wannan yi magana eh, na kishiya na zuciya sai magana dai akan ubudiyatul lisani ibadar harshe su ma guda biyar ya kawo misalin wajibansu kamar annutuku bi shahada ce ni nutuki da kalmar shahada wajibi ne wajibi ne harshe ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wannan wajibi ne haka tilawar qur'ani wanda yake lazimi kamar misali abinda sallaka ba za ta inganta ba sai da shi ko muna rana ko ya sace akwai masa karatun sallah ko kana shiga musulunci ka karanta fatiha ka karanta wasu surori daga alamtar kai dai zuwa nasi ya zama ka karanta saboda idan babu fatiha babu eh, babu fatiha babu sallah ko kana so kai fatiha zuwa ko da daga alamtar zuwa nasi ka haddace ya zama kana da abin da yake wajibi na sallah da lafazi da azkarul wajiba min eh, fi salati wato zikirori wajibai a cikin sallah wayanda suke wajibai subhanakallahumma bihamdihi سبحان سبحان الله العظيم سبحان سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الاعلى وبحمده sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamd dukkanin su da tahiyya da kabbara dukkanin su wayannan suna cikin wajibat na harshe a cikin wajibi na harshe mayar da sallama in aka ce maka assalamu alaikum wajibi kuna tare mutum ɗaya a cikin ku akalla ya ce wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa da ku yi tun bita tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha idan aw ruddu idan aka muku aka gaishe ku da gaisuwa aka ce assalamu alaikum to ku mayar da kuma ku mayar da gaisuwa da abin da ma yafi wannan kyau ko kuma da abin da ya fara ya ce assalamu akalla ka ce wa alaikum salam in zaka iya ka ce wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh in ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to kamar masa haka wannan wajibi ne a yi maka sallama kamar um, sabani akan fara sallama kan kaga mutane ka fara musallama wasu suka ce wajibi ne wasu suka ce mandubi ne yana da kyau amma in dai an maka sallama wajibi ka amsa haka cikin wajibin harshe amru bil ma'ruf wa nahyi munkar ai umarni da abin da yake ma'rufi ai kuma hani da abin da yake eh, mara kyau Wata alimul jahili da ilmantar da jahili wa irshadud dal da shiryar da wanda ya bata wa ada'u shahadatin eh, muta'ayyana da ba da ba da shaida in ta ayyana a kanka kai kadai ko ku biyu ne kuka ga abu an cuci mutum ko eh, kun zo kuna shaida an ci bashi ko kuka shaida mutum ya zo ya ce yana bin bashi aka ce ku bi da shida wajibi ne in ku kuni shida ta yana kan in babu wani wajibi ne ku zo ku ba da shida cewa lalle ko mutum zai mutu ya yi wasiya kun san ya yi muku wasiya ko biyu sannan ya mutu ku shiru to wannan kun ya da wannan wajibi na harshe kuma Allah zai tambaye ku akan wannan to kuma akwai abin da ke habbi kamar yawan tilawar Qur'ani da dawwama a cikin zikirin Allah da ah, da muzakara a cikin ilimi mai amfani da abubuwan da suka bi wadda su ne yake faɗan su tilawatul qur'ani jawamu zikrillahi mudhakara fi na nafi' sannan akwai abin da yake haramun shine dukkanin abin da Allah da manzansa ba suka ki harshe ya talaffuzi da shi kamar talaffuzi da bidiyo'in da suka sabawa abin da Allah ya tashi manzansa sallallahu alaihi wasallam da su da kuma kira zuwa gare su da kyautata ta ko ƙawatata ko kuma kazafi ko zagin musulmi ko um, ko cutar da shi da wata magana wannan kuma duk ana yi a yau yau a ji a mutane kazafi a ji a cutar da su a ji a gaya musu maganganu a ji a bata musu suna ko mutum yana tare da makwabcinsa ko wanda yake tare da shi lafazin baki wannan babu kyau ya faɗi magana za cutar da shi duk wa'annan haramun ne na harshe Allah bai baka harshe don ka cutar da mutum ba harshe kaifi ne da shi akwai magana da zaka gaya wa mutum ta shiga zuciyarsa wallahi ta fi addafa masa wuka cikin zuciyar wasu kuma suna da wannan harshen mai kaifi mai zafi wanda sun san yadda za su zaƙulo magana za su gaya wa mutane ta cutar da su to wa'annan duk wato su dinga tani kamar suna ɗaukar wuka ne suna caka wa wa ɗan uwansu shi yasa ko giba rada bayan mutum Allah ya ce cin nama ne ya ce ka je kana zance mutum a bayansa ya ce kamar ya mutu ne ka dinga yakan namansa kana ci a cikin muni yadda ba ka son ka yanki namansa ka ci bayan mutuwarsa bai kamata baya nan ka zauna kana zancensa ba ko da gaskiya ka faɗa in dai ka san abin da kake faɗa inda yana nan ba zai ji daɗi ba kuma wallahi wannan ya zama ruwan dare da yawa kana zaune da mutane za su ne maka maganar mutum da abin da in ya zo ba zai ci ba ba zai ci daɗin sa shi yasa kuke cewa ba a magana da ni saboda ni mutum ya zance ai yanzu aka ce min ga abin da aka ce zan gaya mutum da cewa yanzu wani an ce an ce kaza ce yanzu wani ya gaya min ya ce ga abin da kace ce to me yasa na gaya in ba ka ya ce ko me yasa ka zo ka gaya min to irin wannan eh, shi yasa in kana yin haka ba za a kawo maka ba ba wanda zai zo maka so haka ana ta zancen giba da amma masu jin fa amma in dai za a zo wajen ka dinga cewa ai wane kaza to ana faɗa sai yau wa yanzu ko wane ce kaza to gobe in suna fita ko ya same shi ya fara masa kaca kaca ya zo ya bata shi a gaban sarki to gobe ba zai sake zuwa wannan maganar ba to akwai wannan eh, toshe hanya Eh, kada kai ma a kawo maka eh, ko da kai baka yi ko ko alqawlu ala bila ilmi mutum ya dinga magana da ya ci ya ce Allah ya ce babu ilimi kawai ya ce Allah ya hana ko Allah eh, ya ya ya halatta ai ubangiji ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha haram wa hadha halalun tafsiru Allah alkadhib ku daina fada ku daina kirkiro harshen ku yana kirkiro abu na ƙarya ku dinga zuwa kuna cewa wannan halal ne wannan haram ne dan saboda kawai ku kirkira wa Allah ƙarya wanda suke wa Allah ƙarya ya ce wayannan ba sa rabauta to haka eh, abin da yake makruhi kamar eh, a takallum eh, ma tarkuhu khairun min kalami bihi zance da abinda barinsa ya fi alkhari da magana a kansa wani abu ne wanda ai shirin ya fi da fada. to makaruhi ne ka tsaya kana faɗarsa sau da yawa mutane cikin hadisi mazala su zai cewa min husnul mar'i tarkuhu ma la ya'nihi cikin kyawun musuluncin mutum ya bar abin da bai shafe shi ba sau da yawa wata magana ce ba ta da amfani ka zauna kana magana kai ba ta shafe ka ba ba ta shafi rayuwarka ba ba ta ƙara maka komai a duniya ka da lahirarka ba ka zauna ka ɓata lokacin ka kana ta magana a kanta duk waɗannan ba su da amfani ah, ah, da yawan surucin kansa zo kalami to har malamai ta kai dai sun ce a cikin haƙƙin harshe babu abin da yake mubahi duk magana da za ka yi ko dai mai kyau ce ko mara kyau idan kuma ba mara kyau ba ce akwai magana to da barinta ya fi yinta amfani to idan barinta ya fi yinta to kada ka yi ya zama kullum kai magana kai magana da mai kyau kuma kai magana da abin da ya fi amfani akwai abin da ba amfanin faɗarsa ba amfanin magana a kai sai kawai a yi shiru ya fi amfani to um, wannan uh, ne ubudiya ta, uh, ta, ta, ta lissani to sai ƙarshe uh, ta hamsa na jawari to shi kuma ya kawo su uh, gaɓoɓi su kuma nan su kuma ai ah, ah, abin da ke cewa senses ko um, hawas <coughs> su kuma biyar ne kaga ai akwai ji ko akwai gani akwai sansana abu akwai ɗanɗanawa ko sannan akwai taɓawa akwai aiki na hannu da ƙafa to kowanne kuma yana da wajibinsa da mustahabbinsa da makruhinsa da haramun ɗinsa da mubahinsa akwai abin da yake jinsa uh, wajibi ne kamar sauraron abin da Allah subhanahu wa da manzansa suka wajabta dole ka saurari menene musulunci menene imani menene farilla a kanka yaya za ka yi awwala ya za ka yi sallah ya za ka yi azumi ya za ka yi zakka ya za ka yi hajji dukkanin abin da yake wajibi a kanka dole ka saurari yadda za ka yi shi don ka samu ka aikata shi don idan ba ka saurara ba za ka yi ba eh, kuma a cikin mafi ingancin eh, maganar malamai sauraron hutubar liman ranar juma'a wajiba ce saboda Allah ya saboda an hana kana waiwaye ko kana wasa a cikin hudba yawan mafi ingancin magana shine sauraron hudu ba ba manduba ba ce in ka je masallaci liman yana yana ya hau mambari tilas ne ka saurara to haka akwai waɗanda da Allah ya haramta kaji irin su kafirci da bid'o'i da shirka da eh, da abin da ya taɓa martabar addini hmm. ko ya eh, ya taba um, yake abin da Allah yake ki ko abin da misali zai taba martabar manzon Allah ko sahabbansa ko alayensa ko wani abu wanda Allah ya hana irin su uh, ka saurari kazafi ka saurari zancen banza ko eh, irin wannan ai ai ai dukkaninsu in ana yi ko maganganun jari cewa kuka ce salam to duk waɗannan uh, uh, abin da yake saban Allah kasma asrar manya an anka sirri ko sauraron sirrin wanda yake ɓoye maka asirinsa yana da sirri ya ɓoye ka je ka laɓe a bayan kofa ko mutum kana tarin ce ya ce da Allah a ɗaga mana zami magana Dan an ɗaga sai ka je kana sun kana kasa kunne ka ji me ake faɗa haramun ne ko ko ko ka je eh, mutum yana yin waya kana kana sauraron sa ka ce ka mu samu shi a speaker shi kuma bai san cewa wani yana ji ba kuma magana ce ta sirri ake yi ka je kana saurari duk wa'annan haramun ne eh, eh, ko kuma cutar da musulmi eh, da sai dai abinda sai dai abinda yake an yi sauƙi a kai shine abin da ya kunshi haƙƙin Allah kuma ya zama wajibi a tsaya da shi ko kuma za a cutar da musulmi wanda ya zama kai ne kaɗai za ka iya masa nasiha shikenan mutane kaji suna mu'amara ana so a je a kashe wani ko a je a sace a masa sata ko a je a cutar da shi gan to wannan ya halatta ka saurara musulmi ka je ka gaya masa ka ce to Wannan dan uwana ne kai ina gaya ma gaskiya ga abin da mutane suke shirya an gani mm. wannan wannan wato ka saurara da niyyar kau wata barna ko kawo maslaha wato irin wannan eh, to haka eh, jin dukkanin ko kaɗe-kaɗe da kayan wasanni wanda suke na haramu to kuma sannan akwai abin da yake mustahabbi eh, eh, na jin ilimi eh, na sauraron dukkanin abin da zai kara maka tsoron Allah da zai ƙara maka kusanci da Ubangiji Subhanahu ta'ala da labaru masu kyau na tarihi da za su gyara maka rayuwarka da sauransu ya ce duk wannan gashi ne to haka sansano ah, idan misali kana so ka sansan abu ka san giya ce ko ba giya ba wajibi ne an kama ka abu baka sani ba ko halal ne ko haram zai iya yiwa sai da sansano za ka rarrabe ah, wannan kaga ya zama ah, ya zama shinshinawa ta wajibi ya ce ina ne ke Oh, ba mu gama da da da ji ba ya ce sam'ul mustahab kasima al mustahaba min al ilmi jin abin da musabi na ilimi wa qira'atul qur'ani da sauraron karatun qur'ani wa zikrillahi da sauraron ambatan Allah wasma kullu ma yuhibbuhu Allah wa laysa bi fardin da jin dukkanin abin da Allah yake so amma ba farilla ba to sai duba juba eh, a cikin alkur'ani da littattafan ilimi lokacin da wannan ya zama ya ta'ayyana a kanka kuma wajibi ne cewa ya zama wajibi ka duba littafi ka koyi da kake awalai da kake sallah da kake ibada duk wannan ya zama wajibi haka duba idan ya ta'ayyana saboda rarrabe abin da yake halal daga haram a cikin abubuwa da za a ci kamar misali wannan eh, alade ne wannan kifi ne ko kuma duba wajen ba da shaida ya zama tilas a kalla a gani to duba kuma haram shine kamar duba izuwa ajnabiya da sha'awa eh, eh, wannan mutlakan idan kuma ba da sha'awa ba shi ma dai in babu bukata abu ne wanda yake haramun amma kamar bukata kamar wanda yake ka je kalli mace da kake so ka aura wannan manzon Allah sama ya umarni wannan ba haramun bane kuma eh, ko ko ko ma'aikaci kana kana yin aiki eh, ka kalla ko kuma za ka yi shaida ko kuma alkali ya kalli wanda ya kawo wacce aka kawo kara ko wacce ta kawo kara ko likita ya kalli jikin mace saboda ya zama dole a ji wajen bada magani duk wannan Eh, ba haramun ba ne kallo kuma da yake musahabbi kamar duba cikin littattafan ilimi da addini eh, waɗanda suke ake ƙara eh, za su ƙara maka imani za su ƙara maka ilimi da duba a cikin alƙur'ani da duba a cikin fuskar malamai da salihai kallon fuskar malamai da kallon fuskar bayan Allah salihai da kallon mahaifa kallon fuskar su yana ƙara wa mutum kusanci da Allah ya shi ma wannan abu ne wanda yake mustahabbi ne da duba zuwa ayoyin Allah mashhuda na duniya ka duba yadda duniya take don ka ƙara sanin Allah ƙara fahimtar Allah ayoyi na Allah ga sunan science muna abubuwa da yawa suna bayyana a duba a kalli su don a ƙara sanin um, Allah duk wa'ina abubuwa nan uh, musabbai ne uh, liyusta dallu biha ala tauhidihi wa ma'rifati wa hikmatihi dan saboda a istidlal da su a wajen tauhidin Allah da sanin Allah da hikimar Allah subhanahu Ta'ala eh, duba kuma makaruhi eh, shine kamar eh, kawai duba da ya yawa wanda babu maslaha a cikinsa fa na lahu fudulan kamar lisan fudula shi ma duba yana da fudul yana da abin da yake excess kamar yadda magana take da excess akwai duban da bashi da amfani kallon da bashi da amfani da kawai bacin lokaci ne kuma da yawa muna yi abin da za ka tsaya kana ta kallo musamman a tv kafin ka tsaya kai ta kallo kai ta kallon abubuwa waɗanda ba su ba su kara maka komai ba a duniya ba su kara maka komai ba a lahira bacin lokacin ka kawai kake yi wanda ka zauna kawai kana a cikin zuciya kana subhanallah ya fi maka amfani da wannan kallon kamar da fahi kuma shine eh, duban da babu cutarwa a cikinsa a duniya ko lahira babu wani abu mai cutarwa to shi ne zama bai eh, to sai eh, ɗanɗani shi ma eh, fatanawul ta'am wa sharab inda al-idrar ilai to a ci abinci kuma a sha lokacin da ya zama akwai darurar ci wannan wajibi ne ko menene in aka ce dan Allah ce fa man tura gairar bagin wala adin in darura ta kama rayuwarka za ta kare wajibi ne ka ci abinci ko da abincin nan an haramta shi in babu komai sai alade sai ka ci alade in ba komai sai giya sai ka sha giya eh, wato shi kansa in akwai lura cin abinci wajibi ne ana jin tsoron mutuwa fahimtar kawo hatta mata mata asiyan katila da nafsi idan ya bar cin abinci yake cin abinci irin masu hunger strike mutum ya hunger strike har ya mutu idan mutum ya cin abinci har ya mutu ya mutu akan mai saban Allah ya kashe kansa kada Imam Ahmad wa wa Tawus eh, Imam Ahmad Tawus suka ce man tubra ila aklil maitati fadam ya akul hatta mata na. nar kace wanda darura ta kama shi ya ci gawa ya ci mushe maitati ya ci mushe mushen dabba ya ki ya ci saboda har ya mutu Eh, suka ce wuta zai shiga shi ya kashe kansa to eh, haka kuma eh, a cikin wannan shan magani ta da jawa idza ta kana an najata min al-halak dole mutum ya sha magani in yana yakinin cewa in ya sha zai fita daga halaka akan asahil sahih mafi ingancin maganganun malamai to da sai kuma akwai ɗanɗane na haram kamar shan, shan kiya ko, ko mm. shan poison ko uh, ɗanɗana abin da yake an hana a ɗanɗana saboda ana azumi na wajibi kamar mutum ya ci abinci cikin watan ramadan nan kafin a yi buɗe baki ko ya sha wani abu duk wannan wannan kaga haramun ne akan akan ɗanɗana kuma ɗanɗano na musahabi uh, kamar cin abin da zai taimake ka akan da'ar Allah subhanahu wata'ala eh, daga cikin abin da Allah ya yi izini a ciki da kuma eh, ci tare da bako saboda shi ma cin abincin ya yi masa daɗi in bakonka ya zo kada kawai ka bashi abinci ka zauna kana kallonsa sai ya kasa ci amma an ka ce zo mu ci yana gani kana ɗiba yana ɗiba to sai shi ma ji daɗin cin abincin tare da kai to duk wannan musahabi ne yana cikin tarbiyyar eh, musulunci a gurguje muke tafiya saboda muna so eh, eh, mu karasa tafsirin a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala to sai kuma sansano shine dukkanin sansana wadda ta take taimakawa wajen rarrabewa tsakanin halal da haram ya zama wajibi kamar sansanar da ake sanin cewa wannan abin Um, um, mai kyau ne ko mara kyau uh, uh, ko poison ne ko akwai cutarwa a cikinsa to duk wa'annan in sai an sansana ake sani to sai a sansana, sana dan asali wannan ya zama wajibi sansanin na haram kamar mutum ya dinga da ganganci yana son ya sansana ciraren uh, macen da ba matarsa ba ya ji kanshinta ko jin jikinta ta gangan yana nema ya ita gangan amma in iska ta ɗauko kashin tare shiga hancinka shikenan ba ba sai ka tushe hancinka ba amma dai kai ka je kana so ka je ka eh, dinga jin ƙanshinta. wannan haramun ne eh, yana cikin wannan misali ko kuma shi kuma wani ke musu habbi eh, dukkanin sansan dukkanin abin da zai taimaki akan ɗa'ar Allah kuma ya ƙarfafa maka gaɓar jikinka saboda neman ilimi da aiki a cikin wannan ya ce kyauta in aka baka ta turare da raihan idan an baka eh, to a cikin sai muslim manzo Allah sama ya cewa man urida alaihi raihanun fala yaruddahu fala yaruddahu fa innahu eh, tiburri wa haqiqul mahmal idan aka baka kyauta ta turare kada ka bayar duk wani kuma ka turare mai kyau eh, ka iya baka turare ka karba kuma ka shafa ka ji kanshin sa wannan da abu ne wanda yake Eh, musahabi shi ma yana can makohai eh, na wajen sansanawa da abin nan to sai kuma eh, shafa irin shafar abin da Allah bai halatta a shafa ba ko yana cewa wa amma ta'alluqu hadi hamsa ga hawasul lams ce haramun kamar taba abin da yake eh, haramun kamar a biya a da mustahabbi idan idan an abin da in akwai in aka yi shi yana taimaka wajen eh, wato eh, rufe idanuwa kamar mutum ya shafi matarsa da niyyar kada ya tsaya na kallon wasu matan abin da yake makaruhi kamar shafar matarka a cikin ihrami don jin daɗi wanda wannan makaruhi ne saduwa da ita kuma haramun ne eh, haka ko kana cin kafi ko a cikin azumi idan mutum bai amincewa kansa ba eh, yana ganin zai fada zai karya zai karya wa azumi abin da ke mubahi abin da babu eh, abin da yake mafsada a ciki ko maslaha to sai kuma abin da ya shafi damƙa da hannu da abin da ya shafi tafiya wa'annan duk an san su ka ɗauki abin da ba naka ba kai sata da hannunka ka ce ko kai kisan kai ko kai dukan musulmi ko ka ɗauki kafa ka kai ka kai ta inda ake yin sabo wa'annan duka haramun ne ka ɗauki kafa ka je masallaci ko ka ɗauki hannunka ka ɗauka kai sadaka ko fitar da zakka misali ya zama wajibi ko da hannunka eh, ko eh, ko ka je kai eh, kai sadaka ko ka ɗauki takobi idan jihadi ya ta'ayyana kanka wajibi ne duk wa'annan abu ne za a fahimta me wajibi na kafa me wajibi na hannu me mandubi me haramun me mubayi to wannan shine da wannan aka zo karshen eh, wannan tafsiri na suratul fatiha karshe eh, ya kawo eh, martaba martaba martaba nawa wajen martaba guda hamsin hamsin ya ce eh, kowanne yana abu akan abuwa guda goma kowanne yana da guda biyar su ne da zuciya da harshe da ji da gani da hanci da baki da hannu da kafa da farji eh, da kuma zama akan dabba in ana in ana kan doki shi ma ya kawo abin da yake wajibi da abin da yake makurwi da abin da yake mandubi eh, da sauransu to da wannan ibn qayyim ya gama tafsiri na suratul fatiha ya kawo martubobin nan na eh, na sura eh, lokaci yayi da ya kamata saura yan mintuna kaɗan mu yi addu'a mu roƙi Allah subhanahu wata'ala ya sa yadda muka ga wannan wata da Ramadana dare da lafiya Allah Ubangiji ya nuna mana ramadana shekaru su dawo mana abubuwan da muka koya na alkhari alaba mu ikon rikewa da aiki da su abubuwan da muka bari na laifi alaba mu ikon barin su har abada Allah ubangiji ya yanta a wannan wata Allah ya gafarta mana Allah ubangiji ya sa muna cin wani muwafaqa daga nan da tukkatar Allah ya ba wa kasanmu lafiya zaman lafiya 'yan uwanmu na Falastinu muna ganin abin da Isra'ila da yahuda suke musu. Allah Ubangiji ya kare su, Allah ya ba su nasara. Allah ka dan ka riko da hannun banu Allah ka rike hannun banu Isra'ila ka, ka halaka su Allah Ubangiji ka halaka waɗanda suke cutar da uh, musulmi. Allah Ubangiji ba mu da ƙarfi da Isra'ila da waɗanda suke taimaka mata da makamai suke taimaka mata da kuɗi suke mara mata baya ta ne musu wanda suka dama Allah ubangiji mun sa su a hannunka Allah ba su fi karfin ka ba sun fi karfin su karfin ba sun fi mu kuɗi sun fi mu makamai amma ba su fi Allah ba subhanahu ala Allah ubangiji mana maganin wannan abin da yake faruwa eh, a Palestinu mu eh, Zamfara Katsina eh, Niger Kaduna Borno Yobe Kano dukkanin jihohin nan da ake samun matsaloli na garkuwa da mutane na fashi da makami na 'yan daba Allah Ubangiji ya mana maganinsu. Idan akwai mutane manya a cikin ƙasar nan waɗanda suke da hannu a cikin garkuwa da mutane, suke da hannu a cikin kashe mutane, suke da hannu a cikin 'yan daba da bawa 'yan daba makamai su da mutane, Allah ka tuna musu asiri. Allah kai mana maganin su Allah ka mayar musu da aniyar su kansu Allah ubangiji ka mayar musu aniyar su kansu Allah ka shiga tsakanin mu da su kuma Allah kai musu sakamakon da kaga ya da fi dacewa da su ah, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lafiya zaman lafiya kasar mu Allah ya dawo mata da arzikin ta ah, shugabanni da suke tafi da tattalin arzikin ƙasa Allah ya ba su hikima yadda za su gyaggyara wasu abubuwa ah, kuma Allah ya kawo sauki a cikin rayuwa. waɗanda suka yi amfani da wannan wata suka taimakawa mabukata suka taimakawa marayu suka taimakawa almajai suka ciyar da su Allah ya ba su lada mm-hmm. uh, Allah ya ba mu ikon fitar da zakatul fitr Allah ya sa a sallah lafiya uh, a gama lafiya uh, kuma Allah ya ji kama magabatan mu اللهم انا نسالك بانك انت الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد من كل كفوا احد اللهم انت علم سرنا وعلانيتنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أجروا به منا اللهم إنك عفو كريم تجيب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تجيب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تجيب العفو فاعف عنا فاعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم اللهم لا تجعلنا في مجلسنا هذا وفي يومنا هذا المبارك ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عدوا إلا خذلته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ولا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رحم الرحيم يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل فقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا اللهم اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وحاضرنا وغائبنا وطائنا وعصينا وذكرنا وأنثانا اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا ولاة أمورنا اللهم ولي علينا ولاي آه، خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم انت على بحاجاتنا فقها اللهم انت على انت على بحاجاتنا فقها اللهم انت على بحاجاتنا فقها ربنا اللهم اجمع بيننا وبين حاجاتنا كما جمعت بين اسمائك وصفاتك يا الجلال والاكرام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار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 karatu idan an sa rana za a sanar insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh